garin nan kurin dole mu bar gari mu bar garin nan kurin kalla wallahi ni ma shawaran da ya zama na nema kenan wuri lai dole ni dai barin garin nan lan ya ga ga sai sa hadu da man kalla kai ga uwa da lalin kan kai mutanen gurin nan ya su wannan ne dukan ku uku ku nitsu guda cikin hankalinku har ma kuna cewa za ku bar garin nan to ni ba garin nan za ku bari ba a duniya kuke kuna taka doron ƙasa to duk inda za ku je in ba dai lahira za ku tafi ba shawaran da za ku ɗauka ɗaya kawai ku tona rami ku shiga ku binna kanku amma duk inda kuka je ina biye da ku sai na ga bayan ku. ne nace zan bar gari ba wanda ne. Wallahi ni din ma na fasa. Alquran ni din ma na fasa. Dan Allah dan annabi ki ya hakuri. Amma dai wannan wallahi kai ne kai zo kai kai kai ka dauki wannan wannan maganan wallahi. ina jin ku ina za ka kabin ya kai fita kalma na ce ina za ka ya ba inda na ni in suka ce nauna ma zama zan yi to a daga yau in na sake jin kurun ku ne juna ku haɗa kai ku fiskoki ku yi kuka Allah ya fasa barin garin ne? <laughs>

kai dan gidan uban waye kai kai wai ba ku san aje waya ba ne na ce ku dakata ku tsuguna nan kai kai kai zo malam ku tsuguna nan kai aje waya ne down kai ku yayan gidan uban wane ne yayan gidan iyayen mu to iyayen ku ko eh to eh to ko dan gidan nakuda ne wato ma saboda zaman rashin kunya na zo ba ku yi mini sanda zuwa ba sannan kuma kuna jifana kai kai ne kake jifana da hoke a gaskiya kuma dan ka ta kore garas ba ma sa kayawa ka ta kore garas ba ku san cewa ni tsohon soja bane ba ku san cewa ni tsohon soja bane to baba ka ta kore ba baba nake so ba Kai. Salsa, Easy, easy, easy. You are not go free. You can't go free. You can't uh, go free. Ba za ka laifi ka tafi free ba. Abin da za ku ajiye takalman ku waje ɗaya. Kowa a rike takalmin shi ma a hannu kawai. A rike a hannu. To, kun san mu sojoji duk inda muke wato muna nan da horo. Kuma muna tattare da motsa jiki. yanzu tun da kun ci abinci kun yi kalen dankali yanzu to za ku motsa jikinku saboda dankali ya aiki sosai an gane ko a kama kunnan shi frog jump kai kai frog jump frog abincin bane ne? Ba a samu mana. Ke da fara surutu da Allah da annabi. Samun na can. Sam. Mutuwa waye ba zai mutu ba.

ni dai na gaya maka ga da baka auren nan ba ana zaune lafiya an an magana a ce kishi ne to ba kishi ba gashi nan yanzu ka auro abin da ya fi karfin ka ka duba ka ga muna zaman lafiya da ne da yanzu gashi nan sai dai tashin zance ba ita ne hmm? eh to yaushe zan zauna ta kashe ni a wajen mana in zauna hakurin kwana na bi kari ba a kira min mutuwa kusa ba zai yi ba ko dan dana ban gani ba duk wanda ya ga mutu sa ne ya kare na san sa ne ya kare amma ai kuma mutum gwara tun da dai yanzu ta fara donan ni gwaran ne

da daga na ihu na ihu na ya ba da ta za mu sunna ta da gwanta za wallahi ya gida ni dai ina son gwada duka bakin nan amma ba ko gaskiya fa ba zan zauna ba sannun kuma gulmata na ce sannun kuma gulmata Allah Allah Allah Allah Allah na da Allah na Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah sannan kuma me kace eh? faɗi zayyana min duk zancen da kamar na baya me ka gaya mun ni me na ce mu ka gani wayo Allah gargadin ka eh. daman irinku da yawan aure aure da yawan kwartancin matan mutane babu yadda baka hada in an taba ka ce kaura ni kake gaggaya wani zance ka sa matar ka zauna kuke zagi na wallahi ba zagin muke ba yaban ki ma muke yi me ko ce kake abin ita ya wallahi hiru hiru da ke Allah ya shi miki albarka ne oh, saboda ba na ji ko ka zauna da matar ka kana gulma na eh na ce ka zauna kana gulma na tsohon su Allah ba ki hakuri zagi kanka na ci ubana kai din banza fa ne ne din banza ke ke din shege tsinan na sa min baki da zagin nan mara kunya gobe in ana yi da ni ka bar tuwon kai na ka kai ya ka ma'am zo wannan girma ma ka zo ko biyo ka gurin nan tsuguna nan kai iska dariya <laughs> ai baiwar Allah sannu ni yanzu gaba ɗaya ma ni ina jin ma ni gaba ɗaya ma ni wallahi ya zan yi da raina ne ma da muhammadu rasulullahi haba yi wannan kin zama wannan an yi wannan ki wai uban mai za yi zama ne ne a duniya nan zama ne yau ne haba haba ni ne wai Allah da iyaye mana wannan abu da Muhammad Rasulullahi Allah ya tsine miki albarka billahi da ni na da na mai miki albar Allah ya tsine miki albarka lahi na da ne miki albar ma billahi da kuma wallahi billahi da tunda ni wai shi nan doka kai yaya ye daga cin tuwon nan ka dawo ne wallahi na nan na addu'a ba eh, ai ga muna haɗe <laughs> waye eh? ai aure ni ga kai yanzu na sa kafa dan Allah dan Allah a garin nan babu abin da baka yi kai ne neman matan mutane kai ne yawan aure aure ka auri yar wannan ka sake ka haɗa matan ka ai na daina ni auren ma gaba ɗaya ma na daina eh? Ani yanzu nake son ka. Dan Allah. A haba ni na kai kuma? A ni na Kai kuma me dogari na ba ka roƙo na ba? Na. Eh? Aike aike eh? ke lafiya ce ke lafiya ce. Ni din? Eh ran ke da sani ko? kai miji miji mace hudu ne. Tunda mu ni ba gaba ɗaya ba auren ma na haƙura dai. Wa wallahi na haƙura da aure. Aba wallahi Allah na haƙura da aure. Ni ban haƙura ba don haka yanzu ba rabuwa za mu yi ba. ko ka san yadda na kashe ɗayan ko in ɗauran kan zara hanjin cikin ka ko ka tashi ka yi mun rawa da waka sosai mike ka ka mun rawa da waka mana a to ai ce gaba ɗaya ba laka a jikin mike wai Allah na da mara maza ɗauki rigar sai na yi raba mm. Allah dan annabi kai za ka yi ko kuma in ɗauran ka ai dole ne baiwar Allah dan Allah dan annabi na ce a yi mun haba kaura ni wallah ba ƙaura ba ne ni ina rigan ƙaura yan naka ina dan Allah shaɗa mana da rigan to kai Allah yi mana gafara don Muhammadu Rasulullahi baiwar Allah ya kike so ki mai da ni ne da dan Allah dan Allah kai na shi mara to maza mana inda kiɗa rawa an babu kiɗa rawa maza bismillah ma a ah. bismillah ai za ka yi me zan yi rawa rawa to maza ya za yi ko yanda duk za ka yi inda kiɗa rawa amma babu kiɗa rawa kai Allah shi ne mana maza ira ira ira irawa kana karya sosai to kan kan kai ah, Allah shi ne mana inda yana ganin dama ta ina ganin dama fura a ta iya tsofan ba fa fa kai mu ne na ba mu na bana mu ne na shekarar ba sa fa ko ba ikan ya san mu ne sai tambayar rashin kai a a a firgita ne kawai amma ba damuwa ni na san inda zamu same ya firgita ne no problem next time we'll get him okay sir we'll get him yes sir We know the crooks of the town. We will sue him direct yes, to court. No yes. problem. Yes, sir. We know him. Yes, we'll, sir. To, we'll take him direct to the higher court. Sir, wait, sir. Yes. Wannan ba daga ina? Yalla bai. Me ba da haka? Wallahi. Menene ne? Menene ne? Kai bayanin ka. Menene ne faru? Me faru? kwantar da hankali Allah menene mu <laughs> nan yan sanda ne ko ma wani irin mutum ne ko dabba ko ko iska ne muna maganin sa ka ga mana damuwan ka mu share ma wata menene wannan dodan ne ce me kace dodan ne ce wani irin dodan ne ba abin da ba ta zama akwai wata bakon dodan ne a garin kuwa kwarai kuwa ba mu san da ita ba me sa ba ku zo kun kawo mana report din ta ba yi a hankali yalla bai dan ba mamaki ta zo kaga kwantar da kai mana bayani a natse mu nan ba ba dodo ba ba aljana ba ko menene muna da bakin wuta banda bindiga muna da igwa muna da bom na wargaza kowa da kowa kai mana bayani ka a natse ga su labai na suna ji ka fahimta eh, ai ba mamaki ma ta zo gurin nan muna ji tsoronta ne ba ma ji tsoronta mu kai ka san wane ne ita ka san makaman da muke da shi eh. ga yin labai ga oganan kai musu magana mu ji za mu je mu kamo ta mu zo mu kulle ta What, what, what, what, what is happening? Wai yana ce maka me ya faru? Ye, mm. dodon ya ce labai. Dodon ya. Ba abin da ba ta zama wallahi. Oga, he is saying that he used to cross with one kind juju thing. It can turn anyhow. Juju? In this very town and we don't know? wai dodo a wannan garin amma ba mu sani ba eh. ka ga ya kamata mu sani ka ga mana daidai inda take mu je mu kamo ta saboda haka ne mu muke fatiro a cikin dajin nan saboda irin su eh, mm. we can handle that situation ya ce za mu iya maganin wannan matsalan ko ta yaya ne ya ce mu faɗa maka za mu iya maganin wannan matsalan ka faɗa mana ka gaya mana kawai karka tsoro ka gaya ai ita ga magari ce ita ga magari ce ba mutum ne ita ko iska ne ni mai ma ma zan kamanta ta ka ganta a wani sufa ne kai yalla bai ni ba ah, and he lose control he lose he's saying that he can turn anyhow and he hmm? don't know how to do now yeah you see even this very way this very road it is prohibited for people to pass through what actually brought you in you are not supposed to follow this road we are even supposed to arrest you ba Allah ba Allah shi ya min aski ba oga ya ce ba wannan dajin wannan hanya da kake ganin shi in ban da ma'aikata jami'an tsaro ba masu bi kai me biyo da kai wannan hanya ya kamata kai ma mu tsare ka mu je mu kulle ka ni ba ra kulle na bai wallahi ba ra ni ba ra kulle kai shin wai kai mai hankali ne ko kai mahaukaci ne ah. tambayan da muke ma kai mai hankali ko mahaukaci ne juya na mana ah, menene me ya faru ga abin da ya faru a gabanka? Katane, warwana. Egan hiyam. E wato. Awartina. E mi wati wataran dia namana. Aral anna. I. Amami joro daga to. Yan ma da maduram. E da maduram ko? Ami tai yara setta. Kai ande fami yari buni fa. Yari bole ho hepa. Ainde mi atu jenda terenda ai. Hapa. Ani mi yara nien annana. To. yawwa alhamdulillah kudin wa ikan eh anandi ba <clears throat> ai hande kam a wodi habaru wani habaru ko e gariri ba habaru dum ai wodi goto wai goto debbo wai mo latto mo latto wai ko dum e ma e gariri e nder gari eh ai mo hankado to akko wonni e makko yimmo makko mo wara mana to o wari ɗo kan ai e ma to mo wari mana min ai mi heɓibo an anndi a anndiya ko ko ai ni an anndiya na ya ko min mi natti nder hendu ɓoymo hendu ko inna hendu mam ko wonni e ko inna hendu ma min ɓe andano ɓe gattana a <laughs> yokkuma dey ma wor it ka hettanooma nat mi ba abu deyda min deyta ani ko ko bo waala bo waala gariri ay bo waala ka fa ɗum natti nder gariri ko gariri ndi bo mo anda ayo ande ma to to alattide alatti nder nder gariri a nanta iɗum iɗum meta haala kam hmm. a ah, mbimi ba hmm. wayeji kenya gorko am ɗume ɗo to sawru ma to sawru ma yiwnda kau, ande mi waɗi kau, ande mi waɗi wayo ya, ya, kan mi waɗi kay mi waɗi hakkilo a waɗi hakkilo i waɗi hakkilo hande kam mi waɗi hande yo anda ko go yo bappa yo anda waɗi ko gatmi kadi yo anda kinnawan eh biyar be min fa min wabbara bi eh min bolla min wala fawra fawra wala gonga wala ha eh wallahi allah mi kam mi ka go yo allah wala hala ko eh yo wali wali hala wali hala ka wala hala wala hala eh wala hala wala hala illa sallawro in shega wa in kinna wanda ki ta fawra fawra wala gonga wala hala wato bawo eh tunaka ma'an dare ina jin ka tunaka ba wani abu ne yake ban dariya ba sha'anin tsohon soja yannan ka san har yanzu a bataliyar sojan yake tsohon soja ka ta kore ina ji da kusurin itan nan nasa kaga wato ni tun da nake tun da Allah ya halitta a duniyar nan in ga dan adam mai kurin tsohon soja wannan bawan Allah da bala'in kure yake kuma na da mukami ya kai ɗari ne ce ko waye ai mukamin tsohon soja ba da iyaka kuma ni ba abin da yake ban hoshi da tsohon soja kawai ka samu wani kututturen ice ka rike wai a dole bindiga ce wani abu da baku sani ba ma dare ke fa tsohon soja a gurin gurin gwajin daukar sojan ma daga gurin allura gudu alfarma aka aka dauke shi mai tuka tuwon masu yaƙi duk wannan gurin eh, in an je sai dai zauna gindin tukwani <laughs> da matan sojoji ana da hutu amma gwana ya rude ya je ya a waya a mai za da an ya je wannan da ya fi kowa kuri ni ne ya alaikum alaikum ya dai ka

ayo kace in ba sanda a ka kaman tsirara kake yanzu a tsirara kake tafi ayo ai ai ko ko ko tsirara ne ko wando ne ma ai gwara ma wando ya fita abinda zamu ga ya maka eh, eh. ka dane mana maganar dodon ne ya eh, kaji ko mu ma mu ma nan ba bana dara bana ai da Allah ba wanda a dara eh, ah, bana ka gane ko ta ta dai ta zama sandana ai da riga da ta zama sanda na masu ana ce maka je na abu Allah dai ya hada shi da ita tun tunda ba zai bar magana fata yake ai da mun ka ce kai mun kula da ni ne ai tunda ake fada ni ba dan nan ba imani ne da ita ba eh abin da zan da Allah wai wace ce dudan ne ne ne ni duk ko ki san ba wani zance uwar ta suniya mu ai da muka sani ba ma san zancan ta kai din ma abin ne ba da labari da Allah da Allah ya ba so ta ba da jare ke sha shakara dara dara ba so har ka ki ba ne ba so ayyara ayyai dan da baka santa ba kai eh. ba kafirin surutun sun ne da kai ba mai baka labarin sa kaje ka da ba ba da son ba aibacin ta ah, wannan kuma sai sai ki ce wasan yaran sallamar ma da ake yi kaga kada za yo ai kun riga kun saba da irin wannan wasan dan yayi maka ai ba abin bane ba wai a bayana oh, ni ba ki ayyata na dama ma ba ta ta amna hadin sadaka mutuwa ta ta riga ta zo dan Allah dan Allah ba wai wai Allah wai wai Allah wai wai wai wai Allah wai wai Allah wai wai eh, ni ta ba ba ko ba ba ko wallahi wa dan ba dan Mama zo da Allah lafiya dai guje mata mu ga ta ni yanzu tun da wani abu ya kasance haka wallahi gara in bar garin nan ma wannan dolen ne haka baro baro amma yanzu na guje mata a ah, ranka ya dade yaya eh? an ce kana mata mutane waye ko ba kai ne da ka suna ba ba ni bane wallahi waye to ba ni bane kai ne ni mace ne dan daudi ne ni kai din eh ni dan daudi ne wallahi wallahi dan daudi ne ni za ka bar garin in ji ce ba eh? in ji ce ba ni na ce ko kai ka faɗa a ah, in ji ce ba ka san bari yanzu kana da abin yi a nan babu eh abin da kika ce wa ya haife ka ce. ni kula eh. ke kula ke ta da haka aba eh, bare a ƙari gudun ki a hannun mai dawa kiki

ka manta zancen da kake faɗa a can baya ya ban san shi ba baka san ni ce ba to a yau ka gamu da ni dan Allah dan Allah yanzu ba ga kana hannuna ba wallahi na zo abinci kalle ni nan ka ka gani abinda nake so kamu mun in mun kukan jarirai in to kai mu dan Allah dan annabi ki hakuri dan Allah dan annabi na ce kai mun kukan jarirai to ka to iri nan kukan jinjiri ai to har kana na ji ka iya wannan yanzu abinda nake so ka yi min kamar haushin kare ko an ɗauran ka na yi yake faɗa a'a hau hau ho, ho. Madonna, what is it? karfa mata dodon sannu malam ina yin na gajiya an yi ni lafiya da Allah tambaya nake tambaya eh ni bakuwa ne da Allah nan wani gari ne na ɗauka a garin biyu na dai zo garin ne ina tambayan wani gidan alhaji na kunuku to gidan alhaji na kunuku eh nan ne ba ta ina fa kace eh nan din nan in nan? nan kika nan kika haka sai kuma ki haka da Allah malam ji ya ba da Allah ka san sha'anin ba ka eh. kar ka ce na mutsa maka ya kace wani mammatsa ha ba malam sai ka ce ba namiji ba da Allah ban san inda gun yake ba eh. inda nake so da Allah ko ka kai ni gun ko kuma ka dauki nauyi na kwana a gidanka a'a kin ga gobe kin ga wata wani abu ina ga ita eh nan ne Allah eh. la ka Allah la ilaha Thank you. akwai sadiya ta ƙarsu wai allah ka ci ai yi ba a neman ko sadiya ya ne ko tuwa gobe yayin shi wallahi wannan bulletin wai ma ka na tukuna wai ba ki yi ciwa ba na kira ba na kira eh. nan kin san ko ɗakin mawaye ɗakin sa'adiyya ke na ƴar gidan umar katakol tsohon soja kin san shi ka san ni waye wata ba zobe ai kai ki waye ce kai jinan malam eh kana so ka wulakanta ni me yake nufi to na wulakanci me nake nufi fa ba ni ne bulus ba abokin zamana ne? shi ne ko mai kwaso kwaso maso kwaso biya Ko kowace iri rankatu da kowa ma da kwamari Ko kin nufi shi ke wai ke ma ne ina faso ina faso ki bace bace fa anan yanzu Kai? bace anan ɗakin ba na son ganin me alƙawarin da kai kana so ni ka wulakanta ni ne ko ni wace ce to kewa yace kar ka nemi ka shiga rayuwa na kai ina kewa yace ma kayan miya kuna ni ne ce ma kayan miya ni ko a kayan miya kike so in ga maka ni ne ce kayan miya a kayan miya eh. ai ni kuma a kayan miya ni magi ce kama salala ko tana miki yaran ne mallo salala salala mallo ni kana so ka ga ko ni wane kai san ni wace ce tukunna eh tukunna dan Allah ka san ni ce da waye ta ce ni waye ni na ce ka san ni ce ban sani ba eh wallahi ban sani ba ka san ni kai jina malam ya Allah dan Allah biki dan Allah eh na ka ji dan Allah dan Allah ban ba magana ta ji aiki ba wallahi tallahi ban san ke waye ce ne tukunna ni wallahi ban san ke ce wallahi tallahi ban sani ba Allah Allah biki hakuri wallahi wallahi